tambaya na ƙarshe ya tambayan a wannan yanayi na corona ba a iya taro mutum yana iya yin idi a gidansa da yana iya da familinsa da familin shi za su yi sallah wata za su yi sallan idi babu laifi Allah zai kiyaye inda Allah ya kawo bala'in da haɗuwan ne take yaɗa shi to saboda haka Allah ko yace mu kiyaye rai mu kan wala ku bi aydikum ila tahluka kada ku halakar da kanku da kanku kada ku jefa kanku cikin halaka da ku kar ku yi haka misali kamar mutum ce ana mutawakkil ni mutawakkili ne zan je yaji ba tare da takobi ko kuma garkuwa da sauransu ba to kaga wannan eh, ya jefa kai cikin halaka ne ko to ai wannan ma duk sa ne <clears throat> tunda baka da ikon ka hana balle ma wancan maki kana gani kana iya gudu <laughs> wannan din maki ne gashi yana yaƙi da kai amma za ka gan shi sai ali dai ya kama ka kuma ba zai ba da lokaci a yi maka magani ma sai ya ɗauka mutum ya tafi da shi ta Allah ya yi